وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Eh, assalamu alaikum yan wa musulmi. Yau muna da sha ɗaya ga watan Ramadan, hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wadda ya daidai da sha biyu ga watan hudu meladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu. Eh, jiya ko kuma ce kwanakin baya mun karanta wasu abubuwa wadda idan mutum ya ɗaya daga cikinsu zai rasa imaninsa to a daidai jikinsa sai na ga akwai wata matsala wato waɗannan a daidai jikin waɗannan nukutotin sai na ga akwai wata matsala wadda ya kamata mu karanta ta tana da muhimmanci za ta zanto kamar mai da raddi ne ma 'yan kungiyar interfaith ko a ce chris lam eh, chris lam waɗanda suke da desk ɗinsu a lagos eh, eh, yana da kyau malam ya karanta sai dai na san wannan matsala ɗin kusan na yi rubutu jin akalla dai kai kamar shafi biyar ko shida to ban san ni ba Eh, in muka ce za mu gama su a rana ɗaya hoto mu dai mu bari sai gobe idan ko muka ce za mu ɗauki kaɗan-kaɗan to za mu yi kamar kwana uku yana jin kafin mu gama da wannan eh, matsala ɗin sauraka ban san mai ra'ayin malam ba a taba kaɗan-kaɗan kwayi sha gaba ɗaya ƙare eh da da karanta gaba ɗaya kan sakon da ya fi isa eh, ya fi isa to shi kenan ka duba shafi inda ka tsaya da shafi na ɗari da goma sha biyar ɗin nan a daidai kasa za ka ga alwala walbara shi ne shafi na ɗari da sha biyar da sha shida ko? Hmm. eh haka ne da sha shida za ga matsala ta wajen tamanin da biyu ne eh, matsala ta tamanin da biyu. Allah da iko kaga wannan rubutu wajen shekara kusan hudu kenan ko biyar hmm. a yi matsalan gashi nan ta zo ta taso wannan matsala din hmm. ga ta nan ta kunno kai a wajen su malam lura. Hmm. Eh, to bismillah ci gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala al-musannif hafizahullah أؤمن بمشروعية الولاء والبراء في الإسلام نعم أؤمن بمشروعية alwala wal fil islam cewa na yi imani da cewa a cikin musulunci akwai alwala walbara, bara to akwai tarifinsa lugatan wasu silahan to abun bakin ciki shine wani bidiyo na shi malam nura da aka turo mini wato tsohon limamin eh, 'yan majalisar tarayya da yake afo da suka sallame shi wadda kuma an san wannan matsala ta interfaith ko kirislam ta fi shahara daga wurinsa ta da cewa akwai wannan kungiya tana da members da yawa amma musamman cikin 'yan bokonmu amma kusan suna boye kansu shi ne wadda ya gaba gadi ya fito baya jin shayin kowa baya jin kunyan kowa yake kira zuwa ga wannan aƙida yake mata kuma mudafa'a wato yake kare ta amma wadan kungiya tana da magoya ba da yawa cikin yan boko cikin malamai ma da yawancinsu suna dabara wayo ba sa bayyana kansu ba sa bayyana ta amma kuma sun yi imani da ita membobi ne na wannan kungiya din shine wanda ya iya fitowa fili a cikin musulmai yake bayyana ɗan abubuwa abun bakin ciki shine na je na jin shi ma kamar yana mai da martani ne ma ire-ire na sai na je na cewa su sun yarda da alwala walbara amma irin na manzon Allah sama abun bakin cikin shi ne bai faɗi na manzon Allah ba bai kawo hadisi ɗaya ba bai kawo aya ɗaya ba kuma bai yi ta'arifin menene da ya definishin ne alwala walbara ba to ayin kai ne za a gane eh ka yadda da alwalawar bara na manzon Allah to baka bayyana shi ba mutane ba wa san wanne ne na manzon Allah ba to yaya kenan wala abun bakin ciki ga dijon yana da yana yawo yana jin akwai a youtube ma akwai sauran kawai ba da shi ya yadda da alwala labar amma na manzon Allah ba irin na wannan zamanin ba ne ya tashi tafkawa kuma sai ce wai kiristoci sun zo sun shiga masallacin manzan Allah an yi muƙabala da su sai ja wannan aya da an da Allah ke cewa وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب sai kawo wannan aya a hujjin cin an yi mukabala da manzon Allah in tsakani da Allah wannan aya ne haɗa ta da mukabala lamin ba'idin wa lamin qarib ba ta da alaka da mukabala sam sam sam sam ko ba za Allah ba mukabala ya da su ba ya kira su yadda ya bayyana musu yadda matsayin annabi Isa yake a wurin Allah suka karyata matsayin yadda Maryam take a wurin Allah suka karyata sai ce ta ku zo mu yi mubahala قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله لا لا شيء من فإن تولوا فقول اشهدوا لا لا to wannan ce ta yi magana abin da ya faru a masallacin manzon Allah shi da ya tashi dan rikicewa sai kawo can ayan وقالت اليهود وليست النصارى على شيء وقالت kaga an ji kunya irin wannan to da ba duk mai kokarin kare gaskiya sai Allah ya rikita kwakwalwarsa mai kokarin kare ƙarya sai Allah ya rikita kwakwalwarsa ya zanto ya kawo abubuwa ba daidai ba don kare ƙarya ne kare ƙarya ne so a wannan ni na yi tarihin alwala literally da kuma menene linguistically and uh, uh, uh, technically wato istilahan da kuma shar'an din na yi tarihinsa da kuma ayoyi da hadisai da suke da alaka da wannan matsala din na kuma dogon sharhi a kai an gane wannan? so gaskiya wannan babi kamar mai da raddi ne masu waɗanda suke da irin wannan aƙida ta krislam eh, ko kuma interfaith kuma ma ni wato akwai wani bayani da ya yi wadda bayanin kamar akwai yawa da hankalin mutane cewa yake yi ba za ka ce intercept kawai ka tsara ka ce intercept dialogue wato shi ne wai fassara eh, tattaunawa tsakanin addinai to mu ɗauka haka min babu tasiri ne mun goyi bayan abin da ya faɗa tattaunawa tsakanin addinai shi wanda tattaunawa ya ɗaya da kirista ko da yahuda tattauna ɗaya kawo da suka gida ɗaya tan mun kalubalance shi kawo tattaunawa ɗaya tan da yi da kirista ko da yahudawa aka yi mukabala ya nuna mu cewa musulunci shine gaskiya kiristanci ba gaskiya ba ne yahudanci ba gaskiya ba ne ɗaya tak ya kawo ko kun taba ji a ni ban taɓa ji ma ko da taba ji ya kare mu ne yau da ban taɓa ji ba ni abin da na san suke yi ƙungiya ne suka yi ta neman kuɗi suna yawo garuruwa ƙasashe ƙasashe Ana ba su kuɗi da sunan mai da addini ɗaya amma ni bayan wannan ban sani ban gani ya yi wani debate ba amma yanzu ka kamar eh, Ahmad didas Allah ji kansa ya yayi debate shi nan da Kiristoci yana nuna cewa musulunci shine gaskiya yana da matsayin Annabi Isa bayan shi ga wannan zakirin nai ya yi debate ya yi mukabala tattaunawa da da kiristoci haka ne da yan addinin hindu ma da tattauna su amma kai ka kawo mana ɗaya tak da wanda kai tattaunawa da kiristocin in ban da haɗa kai da su da kai ku je coci ku je masallaci imam andafasto ko ba shi an imam andre fasto shi ne abin da kai kenan kawai to haka manzan Allah yi haka magabata suka yi da Allah kada ka hada neman kuɗin ku da addini da Allah ka ji tsoron Allah nura ka ji tsoron Allah manzala da tuba da kai da wasu suna yawon wa'azi ko suna yawo da sunan hada kai ba bai taba yi ba bai taba ba amma ka ce wai kai kana so ka kawo zaman lafiya har ma ya ce wai da wani abin da kungiyar ta su take yi da ya samu cin nasara da bai faɗan Jos ba da bai faɗan Tabawa Balewa ba da bai faɗan Kaduna ba haka ya faɗa to to ya kai ya kai fadin badar yakin badar ya kai ya kai yakin uhudu ya kai na gunayin gazo ta haza ya kai ya kai yin shi ya kai to shi manzala bai iya dialogue tattauna tsakanin addinai ba da kiristoci da yahuda har aka samu wannan yaƙe-yaƙen tambaya ne zuwa ga nura khalid sai ka ba mu amsa gaba mu amsa ya ka ba mu amsa gaba mu amsa Allah sawa ba Allah sawa ba malan karanta ku ya kuri yana da abin yana da fadi na tsawaita ci gaba karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أؤمن بمشروعية الولاء والبراء في الإسلام حقيقة الولاء والبراء وتعريفه في اللغة الولي في اللغة والقرب تدام رقي كدن كدن يسوى لنا للطيب نعم حقيقة الولاء والبراء في اللغة menene hakikanin alwala walbara a linguistically wato a yare kawai a wannan kalma ta alwala walbara ma'ananta na luga yana da dauke da ma'ananta kusan ne na istilahi wato ma'anan kusa ne wato ma'anan kaɗan ne ya saba don da aka samu wata kalma a yare ma'ananta kuma shari'a ka samu kusan wani lokacin ma ba bambanci saboda fitan ma'ananta to alwala alwalbara waɗannan kalmomi guda biyu kowace ce ne ma'ananta ne ma'anan alwala daga yana ka samu wannan kalma albara daga yana ka samu kuma haka haɗa su gaba ɗaya ne suke nufi ci gaba في وتعريفه في اللغة الولي الولي الولي نعم الولي في اللغة هو القرب يوا أيا ياك الولي شيني كسنتا كسنتا شي هذا هو الأصل الذي ترجع إليه بقية المعاني المشتقة من هذا الأصل أوا بإند أكا جويا أكا كي أكا كاو wannan ma'ana ɗin ta kusanta kusan abin da take ɗauka kenan ko da istilahi ɗin kusanta ci gaba wa amma bari'a fa bi ma'ana tanazzaha wa taba'ada yawwa ba an ce albara ba aka ce bari'a a luga me ake nufi ma'anarsa tanazzaha wa taba'ada shine abu ya tsarkaka daga wani abu ko kuma ya nesa da shi ko ya nesa da shi inna bura'u minkum kamar yadda dai zo hmm. yana kuma ɗaukar da ma'anan waraka daga cuta ci gaba فالتباعد من الشيء ومزايلته هو أحد أصلي معنى هذه الكلمة يوا وهو التباعد عن الشيء ومزايلته شنو كيني ساد أبو كما كوتشي مسا كراتي مسا شقبا نعم والأصل الثاني هو الخلق يوا wannan ma'ana tana zuwa da ma'anan halitta alhalku da haka Allah ke ce masa menene albari albari ma'ana ke na mene mai halitta eh? wa min husnuhu ta'ala albari yawa daga cikin sunan da ke Allah akwai albari'u mai halitta hmm. ci gaba Wa hmm. wa awwal, ومن الأصل الأول وهو وهو wa من الشيء ومزايلته يوا معناه سنبي شيء ne ka nesa da abu kuma menene ka kauce masa ci gaba huwa salamatu min al-marad yawa al-bur'u akan ce al-bur'u bur'u ma'anar shi shine as-salamatu min al-marad in ka waraka za a ce a ya warke wal bara'atu min al-aibi wal makruh yawa akan ce al-bara'atu min al-aibi wal makruh mutum ya waraka ko ya nisanta daga wata illa ko daga wani abun ki ci gaba ta'riful wala'i wal bara'i fil istilah yawa to wannan mun yi shi a yare sai mu ji a istilahi na malamai ci gaba bin nazari fi fi adillati al kitabi was sunnati وجد أن معتقد الولاء والبراء yawa إلى معنيين اثنين بالتحديد يوا معنى الولاء in aka dubi أكدوا a القرآن da حديثي to da samu irin wannan aqida ta alwala wal bara takan koma ne zuwa ga ma'ana guda biyu ma'ana guda biyu ci gaba wanne ne su هما الحب والنصرة في Yawa alhubbu الحب nusratu shine soyayya da taimako soyayya da taimako ci gaba wa bidduhuma fil bara yawa kishiyar soyayya da taimako shine ka kage ka ji taimakon mutum an gane wannan hmm. ci gaba ولا يخفى أن هذين المعنيين من معانيهما في اللغة يا كما سبق كان يا تبتا wannan bayani na istilahi haka yake ba'anansa a cikin luga alhubbu wa nusratu wa tabawut ci gaba wa ala hadha wa ala yawa me wala shari'a kuma ci gaba huwa hubbullahi ta'ala wa rasulihi wa dinil islami wa atba'ihi almuslim wa atba'i wa atba'ihi almuslimin mhm. wa nusratullahi ta'ala wa rasulihi wa dinil islami wa atba'ihi almuslimin yawa to shine ma'anarsa a shari'a ma'anarsa a shari'a shine cewa soyayya ma Allah kaji soyayya wa manzon Allah kaji soyayya addinin Allah kaji da soyayya ma 'yan uwa musulmi ta wanka ɗauki kishiyarsa shine ƙiyayya ma kafurci da addinin kafurci da kuma kafiran ko ba ne ba ne ci gaba Walbara huwa bughdu at-tawaghit allati tu'badu min duni Allah ta'ala yawa in aka ce albara ba shine ka da abu ba to ka da duk wasu ɗagutoti waɗanda ake bauta musu wadda ba Allah ba an gane wannan min al-asnani daga gumaka eh, almadiya wal ma'anawiya gumaka din nan wanda yake na fili da na ɓoye an gane yawwa wato da ake bautar su a zuciya ci gaba kal ahwa'i wal ara kamar ƙungiyoyin son zuciya ka nisanta daga daga mene aqidar su ci gaba da kuma kyaman kafurci. wa jami'i milalahi da dukkan hanyoyinsa da ɗariƙokinsa ka ji kana kyama to an samu alwala awal bara a wurinka kenan ci gaba wa atba'ihi kafirin da kuma kiyayya magiyansa kafirai shi kafurci dan. an gane wa mu'adati zalika kulli da kuma gaba da su gabaki daya ci gaba Wa وبذلك نعلم أننا عندما نقول إن ركني الولاء والبراء Kuma. alhubbu yawa to kenan alhubbu eh, alwala wal yana da rukuni guda biyu na daya soyayya na biyu taimako na daya soyayya na biyu taimako ba matsayinka na musulmi wa za ka so wa za ka taimakawa in kuma ka zawo kishiyansa ƙiyayya wa za ka ƙi wa za ka ƙi taimakonsa ci gaba wal bughd wal adawatu fil bara yawa ci gaba fa nahnu نعني بالنصرة وبالعداوة هنا النصرة القلبية والعداوة القلبية muka ce taimako da kuma soyayya to na farko soyayya abin da ake nufi ta zuciya a zuciyanka ka ji kana son Allah kana son manzon Allah kana son musulunci kana son musulmai kishiyansa ka ji kana kin kafurci a zuciyarka kana kuma kin kafirai kana kuma kin addininsu ko gane ba ne hmm. wannan shi ne asalin alwala wal bara fi hmm. shari'a ci gaba ai tamannin tisarin islami wa ahalihi wa tamannin disharin kufuri wa ahalihi ne ka rika fata kana tamanni Allah ka Allah ɗaukaka musulunci Allah ya ɗaukaka musulmai kuma kana fata Allah ya kaskantar da kafurci da kafurai Ko gane ba ne wani shi ne asalin alwala wala ake gaya maka tsantsansa to kaga sai ka fara comparing da yan interfaith su kama soyayya ma suke da su ma ba soyayya suke ai soyayya ma suke yi aka san abin da musulunci ya ce ai shi suke yi ko ba gaba ne ci gaba أما النصرة العملية والعداوة العملية فهما ثمرة لذلك المعتقد يوا ba an ce soyayya a zuciya da nufin taimako a zuciya ba to idan waɗanda sun tabbata a zuciyanka to za a gani a gabanka don aikin mutum yana fassara abin da yake mai kenan zuciyarsa yawa in har kana kin kafirai to ba za a ganka kusa da su kuna mu'amala ta fili ba abin da yake zuciyar zai hana ko gane ba ne in babu wannan a zuciya to shi kenan sai haɗe a zama ɗaya an gane wannan abu? yawa ci gaba? da min zuhuri ha alal ke kamar dole su bayyana a gaban mutum a gani natija ne na abin da ke zuciyar mutum hausawa suka ce labarin zuciya a dambayi fuska ko ba shi ba ne yawa wata magana da ya kafin mu je mu kawo dalilai na waɗannan abubuwa wadda ta ban mamaki gabaɗin sai mai da da'awa na ahalin sunna a matsayin cewa suna kira ne zuwa ga ta'addanci wallahi lafi da ya bai bada ke cewa suna kira ne zuwa ga ta'addanci suna kira ne zuwa ga boko haram sai kira mu ma wai yan boko haram din matsorata wadda sun ki fito da makanin su zai buga buga amma kuma suna zuga mutane su yi boko haram abin da ya faɗa kenan to tambayan da zamu yi masa anan shine ya ji tsoron Allah ya bada amsa shine shugaban boko haram Muhammadu Yusuf da ya rasu ko da aka kashe shi da Allah sun taɓa mukabala da shi akan domin kada ya bar boko haram ta bazu to mu da kake mana sharrin ni kadai ne a Najeriya wanda ya fara mukabala da shi tun safe hadare ko ba ka bane in ce bayan mun yi ne ma isa ali da yaji an yi gayyace shi can yaje suka yi ta wannan wata ganan nasu ko ba ka bane ko ba ka bane kuma sun zo garin na popos ne dama danni ne don a yi mukabala ko ba ka bane sai da aka sa rana suka zo ba sa rana ma za su yi mukabala da isa ali ba zo da ke isa ali wani barazana ne ga da'awar su ba ba dauka ma isa ali barazana ne ga dawo su ba Da wata suka dauka barazana suka ce na kange magoya baya da yawa sun ki fadawa boko haram da ni suke son yi mukabala aka turo arma yawo dan gidan mai auduga shi ya zo sanar da invitation da komai aka sara ka koma ga kuma nan tun sa ta dare ake kowa ai abun yana nan to ka ce wai mu muna kira zuwa ga boko haram muna kira muka yi mukabala da su kai wani mukabala kai da su kai hatta shakau ya zo nan kofar gidana na nemi mukabala da shi yake gudu kowa ya sani na yi na yi da shi mai mukabala na tsokane shi na tsokane shi, hanyar da kuke tafiya ba daidai ba ne amma yau kuma ka zo don rashin adalci kana ce wai mu ne wai wai mu ne boko haram Allah ya nuna ka da ka ji tsoron haɗin ka da Allah wai muna wai ana son a karantar da mutane boko haram don a ta kashe mutane a ta kashe wadda ba musulmi ba a kashe mutane kuma duk rikicin da aka yi a ƙasar nan da na bocin da na tafawa kwalewa da na zangon katam wayata da shi wayata da rikicin in ce na bocin da aka yi a nan sakamakonsa gawawaki ne da aka kawo na musulmi da aka kashe ko ba shi ba ne na zangon katam ne ya faru ba bakon ya tare ya fara tare shi wani ko ba rabaran bakon ya fara tare shi Ko ba ya sani karshe aka nemi a kama shi yan uwansu suka boye shari'a yanzu ba a ganshi ba ko ba shi tare da kicin bane sama kana suka ce kuma da suna wasu ne masu ta da kicin a kasar ai kama ba baka ya dace ba Allah ba yi mana adalci ba Ba yi mana adalci ba to su su da suke da kicin wani kira kai gare su me yasa baka dangara musu ga ta'addanci ba me yasa har ka ce ai ai ne ta tsine wai a cikin musulmi aka tada aka same shi ya zai koya mutanen kyaman wasu addinai ya koya musu kyaman wasu abu da haka suka dauki makami suka tada fitina dan Allah marwa mai ta tsine me yi alakansa da musulunci ma balla a dangane zuwa ga ahlus sunna mutum da bai da hadisi ba ma ko ba su ne ba qur'ani yan qur'ani zalla ba sai dama da hadisin manzo Allah ba in kace manzo Allah ce sai a kato ya ce dai in kace kala rasula su ce kala kato dai ko ba su bane amma ka dauko laifin su ka zo ka nafta ma da sunna da rashin adalci mutane ba su yadda da hadisi ba mu kuma a wurin wanda bai yadda da hadisi ba kafiri ne sai mun karanta ma cikin wannan abubuwa da ke launa mai imani cewa hadisi ɗaya na mazala an ka tsare ta an yayin kai kafiri ne amma kuma ka dauko koya ba wani mai tutsi ne da ya yaba mai tutsi ne zai yaba boko haram wa ahlus sunna duka Allah ya nura baka ya dace makanka ba balle baka yi mana ba wannan jarraba ma da ta same shi yanzu ina jin wannan ne Allah ya kama shi da nan ba haka ba magana da ya kan siyasa da ba da ke da hankali ba dan ya ce kawai talakawa kar ku yi zaɓe in ba kawo zaman lafiya ba wa ma ke sauraron sama talaka wa ma ke jin sama sanar da da da cire ki bai da boye ne da voice ta ma da yan siyasa ne su ma da tsoro duk abin da ya taba siyasa sai zuwa hauka ce ko ba ta bane amma da ni ban ga wannan magana da ya har a damu da ita ce waya cire shi daga limanci ba nuna kan ya sai kirawa a Najeriya wa ma ke yake bisa izalan da yake tare da ita ya mata tawaye tuntunin balla ce izalan masu libaran barasa yan izalan za su ji shi ko yan dariƙa za su ji shi ko mu za mu ji shi ko ko ko yan shi'a za su ji shi waye waye waye ma zai bisa Najeriya da amma su yan siyasa ka sani komai daga sun ji an yi mantaba maganar siyasa ko zaɓe ne su haukace amma wallahi da shi waye shugaban wannan kwamitin nasu waye waye sanata na lada ne ko wannan sun sun dan sadau wallahi da kamata ma su kula shi ba amma cire shi a limancin ka yayi da su cire shi kai mu wallahi maganar da yayi ta kokarin bata addinin musulunci da aqidarsa hatsarinta ta ninka sau dubu ta wannan maganar zaɓen da yi mashirikan makka sun zargi musulmai da cewa sun yaƙi a cikin ashirin tsoro ne sun kashe mutane Allah da ya tada mai ta tashi mai sun raddi da mutane ya ce wal fitnatu ashaddu min al qatl yace shirkan da kuke ba ita ce fitina ba yace ta fi kisa a wurin Allah shirin hada Allah da wani girman laifin ya fi ne ya fi kisan kai to la kira da yake zuwa ga interfaith din nan laifinsa girmansa ya fi ma da siyasa a Najeriya ko bai ba duniya nan gaba ɗaya kawo mu don menene wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni inna allaha huwa razzaqu dhu quwwatil matin Allah ce ban halicci mutum da aljan mana kawo su duniya gidan su bauta mini to in aka bata addinin Allah waye zai bauta Allah amma nan da misaliyar banza shara addinin mutanen yammacin duniya ko ba addinin mutanen yammacin duniya bane ba a kansa ne suke za ta kunkumi makasar da bata bi su ba su yaƙe ta su mata makirci in shugaba ne a kawar da shi dan da suka kawo da gaggari suka kashe shi ba kai bane dan da suka kawo da sandar duba kai waɗannan mai? to mun bace ta dane mu mu abin da ya dane mu imanin musulmi da nura yake so ya bata ya mai da kafurci da musulunci duk dai dai duk dai ne wannan ita ce damuwa mu to kuma da musuluncin ya dame ku waye dan sadau da akan wanne kamata ku tumbuke shi kuma wallahi mun muku gula mu ce kun yi daidai amma yadda kuka ji an taba addinin ku an taba mushen ku demokradiya Allah abin ya mamaki Allah ya waka so gaskiya mana ba Allah bai mana adalci ba mu da muka yi mukabala da shugabanninsu mu nuna musu ba daidai ba kuma yau ka zo kamar da mu mun ne su hmm? ai baka mana adalci ba kai baka taba mukabala da su ba baka taba ba kuma ba kai ba ma su ba kiristocin ma ba taba kai mukabala da wani ba yahuda ba taba kai mukabala da wani ba kai abin da kai gurum ne na neman kuɗi ko ba gurbin na neman kuɗi ba saboda yammacin duniya amerika tana son irin wannan ta so addini ya zama daya ingila tana so eh, faransa tana so dukkan tura suna so in kuka je wurin da a girmama ku a baku kyauta abin da kuke ke kenan yau da cewa da kana yawo ne kana mukabala da su kana dubar da su wala sai mu yabe ka mu ce ka irin da Ahmad Didat ka fito da gaskiyar musulunci ka fito da ƙaryar su ko ba ka bane amma ka zo guri ana ce Allah yana da ɗa baka ce komai ba baka kalubalance su ba nuna ka ga kai da mu kace, ce wai hada kai to hada kai akan ne kan kafurci ko shi ne mana hada kai kan kafurci kada ga manzo Allah fa Aisha matarsa Aisha Allah kara mata yarda tace manzo Allah baya barin wani abu a gidansa wanda yake rosin haka sai ya lalata shi kai ciyawa ma an tawa zai raba ce ke kariya ne ba ake wasu ga annabi Isa ba saboda aqidar ta saba mu wa ma qataluhu wa ma salabu yaqina yana kadan rage mana yana yana iko to yanzu za a kawo dalilai na ayoyi biyu a cikin Qur'ani wanda suka tabbatar da alwala alwal bara shi gaba وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه نعم فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه فقال تبرأ هو قال لي كلمة الولاء والبراء كاجي نعم الله يكي الدعاء ماذا الذي إبراهيم Ibrahim yayi wa يا Azara kashiri yayi masa ne da yake sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya kaga alƙawari ya ɗauka. kuma ya cika alƙawarin yayi amma Allah bai karba ba ma ta bayyana lahu lokacin da ya bayyana karar annabi Ibrahim annahu aduwwul lillahi cewa shi azara makin Allah ne makin addinin musulunci ne tabarra aminku sai baran baran ta zuwa gare shi kaga kenan gashi nan da ɗa ne da uba da addini ya saba sai aka yi baran-baran aka ma rabu ko gane ba ne amma shi wanzu zai na yana so ya hada eh, ya hada shi gaba shi yana so ya hada wa qawlihi ta'ala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق نعم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفون عدوكم يكونوا لكم أعداء نعم ويبسطوا إليكم أيديهم, أيديهم وألسنتهم بالسوء نعم لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة نعم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير نعم قد كان لكم قصوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم نعم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله نعم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه الأستغفر أغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء نعم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير جو أن آيوي أبن دسكي كانت شيني برنتا مسلمي لك كافر كي لك كافرين sai wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal bagada hmm. mutanen ne ba suka cewa gaba da kiyayya ta bayyana tsakanin mu da ku abadan har abada hatta tu'minu billahi wahada sai kun yadda Allah shi kadai ne abun bauta annabi Isa ba Allah bane ba dan Allah bane ba abun bauta bane in sun yi haka da mu daidaita hmm. amma an ba su yi haka ba lakum dinukum waliya dini eh wannan shine gaskiyar magana ci gaba malam wa qawlihi ta'ala لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين نعم ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا الله يتي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء kada wasu mu'minin su yadda kada wani ya yadda riƙe kafirai su ne abun sonsa a jinjidintansa min dunil mu'mina koma bayan yan uwansa musulmi to nura ina ka samu kaje ka da kai da su dai da Allah ce kada musulmi ya haka ina ka samu to kai kaje ka shiga cikin su min dunil mu'min koma bayan mu'mina ina ka samu wa man yaf'al zalika Allah ce duk wanda ya haka falaisa min Allah fi shi bai tare da Allah ba ruwan Allah da shi ba ruwan Allah da shi ba ruwan Allah kaje ba ruwan Allah da shi shi gaba malam na'am وقوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء Allah ce waddu suna guri su kafirai suna fata dama na ku zama kafirai kamar da suka zama kafirai don ku zama daidai hmm. an gane wannan ci gaba fala tastakhidhu minhum awliya karke dakarki ko da su matsayin masoyi hatta yuhajiru fi sabilillah sun hijira sun bar kafirci sun koma zuwa ga musulunci sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ci gaba in tawallaw qudhuhum wa qutuluhum haythu haythu wajadtumuhum kaji in tawallaw suka juya baya faquduhum ku kama su waqtuluhum ku kashe su haisu wajadtum duk inda kuka same su wala tattakizu minhum waliya zan ku kidan su masoyi hmm. an gane wala lisira ko mataimaki hmm. kaji malam kaji aqidan musulunci ci gaba wa qawlihi ta'ala tara mm. kaseeran minhum yatawallawna alladhina kafaru to kaji Allah tana ga da yawa daga cikin irin waɗannan kenan suna jibintan kafirai su ne abokan jiriyar su su ne abokan yawon su su ne abokan mitin su su ne ajenan ajenan inuwa daya riga daya yawo daya hmm. eh, ci gaba labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sallallahu alaihi abinda tun da abinda kidan sirwana kida ta gadar musu da wannan har suka sa Allah ya fushi da su wa fil azabihum khalidun kuma suka shiga wuta za su dawwama ka ji ko sai ci gaba ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء كاكي دا سن إيماني دا الله سن إيماني دا منزل الله سن إيماني دا أبن دا سوك مسا دا وكي أبو كان غابان الله سنة مسويا با دا إيماني كذي هنكا كاما ما لا تجي كاما سمع لا تجي شو walakin na kafiran minhum fasiqun kaji mafi yawan su fasikai ne yasa suke haka hmm. ba sa da'a ma Allah ci gaba qawli ta'ala hmm. ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al yahuda wan nasara awliya to kaji ya yi ladina amanu la tattaki zul yahuda wal ya kiristoci da matsayin masoya hmm. ci gaba ba'dhum awliya ba'd sashin yana taimaka ma sashi don su rusa musulunci ci gaba wa man yatawallahum minkum fa duk wanda ya shiga cikin su ya ji su hukuncinsa fa innahu minhu shi ma shi ne duk daya duk daya yawa duk daya ci gaba inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah ba shi da azzalumai waɗanda suna ganin gaskiya suka kita suka dauki neman kuɗi shine abun yin su ci gaba wa qawlihi ta'ala na'am innama yanhaakum allahu 'anil ladhina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaa'ika humudh-dhalimun abu mama mafaki kuma irin da wannan irin ayoyin su nura suke kama hujja da ita Allah da ita bari ku ji ai na yi ta'aliki a kanta mai yawa da ka ji min sunna a da ka ku na ban fassara ta ba eh ai ban fassara ta ba la yanhaakum Allahu hmm. ya ga inna ma yanhaakumullahu 'anil ladina qataluukum fid din wanda Allah ya hana ku yi mu'amala da su ku nuna musu eh, kara ko ku taimake su da wani abu su ne waɗanda suka yaƙe ku a cikin addini to ko ana haka tsaya waɗanda ba su yaƙe mu ba yi. wa akhrajūkum min diyārikum suka fitar da ku daga ƙasanku ko zo kore ku daga gidajen ku. wa zaharu ala ikhrajin kuma suka nemi taimako suka taimaka wajen fitar da ku wajen yakan ku an tawallahu waɗannan Allah yana ku jibince su hmm. wa man yatawallahu duk wanda ya jibince su fa ulaika humu zalim waɗannan azzalumai ne ko da suna kiran kansu musulmi ne ci gaba bin da ke min as-sunnah ta عن أبي نخيلة البجلي البجلي قال قال جرير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت يا رسول الله فبسط إيه. يدك إيه. حتى أبايعك نعم واشترط علي نعم فأنت أعلم قال نعم أبايعك على أن تعبد الله نعم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين وتفارق المشركين wannan bawon Allah da ake ce masa jarir ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah na zo yi maka mubaya'a amma ka kafa mun sharadi akan wannan mubaya'a da zan maka mubaya shine ka yarda ka yi wa mutum biyayya yake to na zo in maka mubaya manzala ko kana da wani sharadi manzala ce eh sharadin da zan maka shine ka bauta ma Allah shi kadai eh bayan ka da zaka bauta ma Allah shi kadai zaka tsaya da sallah zaka ba da zakka kuma za ka rika nasiha ma yan uwanka musulmi in sun yi ba daidai ba sannan kuma kai baran-baran da duk wani kafiri mushriki kai baran-baran da shi an gane? Tayyib ci gaba kaga rawahun nasa'i ci gaba وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أجي من تشبه بقوم وده كما ده متاني وجن أكيدة أنغاني كو وجن abin da ya kulla ko abubuwan sana'a da suke kama da wanda ba musulmi ba a musulunci ba can suke duk daya duk daya duk daya ci gaba وعن أمر بن شعيب عن أبيه عن جدي نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا laisa minna man tashabba da gairina bai tare da mu da wanda ya kama da wanda ba musulmi ba wanda wato wanda ba musulmi kama da su to bai tare da mu mu mhm. tashabbahu bil yahudi kama da yadda shiga irin na yahudawa ko kiristoci فإن تطليم اليهود الإشارة بالأصابع ما لك إما لا يسلم ما يقول هذا لك يا كار دعمان سنورة بسكي هر قمان جونا سكي بار سلم هر طيب. قمان جونا هر قمان جونا سكي بامنا كلا سماني بامنا كلا سكي بار غارة سنة مراتي كرسكن ما سنة راتي هوا مدن يرزا الله أكبر الله يشريسو سيقوا وتسليم النصارى الإشارة بالأبخص شيني أي رواه الترمذي وعن أبي أمارة عن نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم من أحب لله كاجي وأبغض لله نعم وأعطى لله نعم ومنع لله فقد استكمل الإيمان رواه أبو داود daga abi umama ta shine albahili Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba lillahi wanda ya so wani don Allah wato kai ka shi ne don yana son Allah kai ma kai ka shi wa abgada lillahi ka ki wani don yana kin Allah saboda ba musulmi bane kai ka ki shi wa ta lillahi ka bai mu wani abu da ka mallaka don shi musulmi ne dan uwanka yana don Allah ka bayar wa mana'a lillah kuma ka kebewa wani saboda shi ba musulmi bane ka hana shi abun ka fa qanista ka mana imani wannan iman lalace imani sai ya cika wannan shine asalin alwala wal bara hmm. ka bayar don Allah ka hana don Allah ka yi soyayya don Allah ka yi ƙiyayya don Allah ko gane ba ne ta yi ci gaba وعن أنس وعن أنس بن مالك رضي الله عنه إيه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ما لا لا تقاول أبو بوام لا أكو دو ودع يسفن تدسو to wannan ya samu dandanan imani ga sunan ci gaba ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma Allah da manzansa zama su suka soyuwa a gare ka da kowa a duniyar nan kaji Allah da manzonsa ka fi son su sama da babanka da ma'aikiyarka da gwamnanka da shugaban ƙasanka da sarkinka da kowa da kowa ci gaba wa an mar'a la yuhibbuhu illa lillah ka so mutum ba ka so shi don komai bane so dan shi dan uwanka musulmi ne kawai dan shi mu'mini ka so shi ci gaba wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakraha ay yun ay ay yuqdaha fil nar mutum ya ji kyaman komawa ga wani abu da ya kai shi ga kafirci kamar da yake kyaman a cikin wuta ashe dole ka ji kyaman kafurci da kafirai kamar da kake jin tsoron kada a jefa ka a wuta to ka ji tsoron haka ko ka yi kyaman haka muttafaqun alaihi ci gaba wa an abdullahi bin mas'ud radiyallahu an hmm. qala dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala na'am ya ibn mas'ud na'am ayu ulul iman awthaqu awthaqu نعم فقلت قلت الله ورسوله اعلم نعم قال أو تقعر الإسلام الولاية في الله نعم والحب فيه والبغض الله أكبر Abdullahi Mas'ud manzo Allah ya kira shi yace yace Abdullahi na shiga zuwa wajen manzon Allah da naje sai yace ya ibn Mas'ud ya kai dan daga cikin igiyoyi na imani kana ganin wanne ne tafi karfi wanne ne tafi dam dam dam wanne ne tafi aminta a cikin igiyoyi na imani sai na ce kultu wallahu wa rasulu alam Allah da manasu suka sani ne ban sani ba ƙala he maza Allah yace au ta ƙoral islami mafi ƙarfin igiyar musulunci da mutum zai rike alwalayatu lillah Ka ji enta domin Allah duk wanda ka jibince shi ka jibince shi kasancewa kasancewansa musulmi ne shi ne don Allah ke ko gane ne. duk wadda ka jiɗince shi ka ji kana son sa ku zauna inuwa daya, ku tashi inuwa daya, ku yi komi daya ya kasance musulmi hmm. kaji wal hubbu fihi in za ka yi soyayya ka yi soyayya don Allah ka so mutum ne don cewa shi musulmi ne dan wanka da kake son sa ba dan wani abu ba wal bugudu haka nan da kai kiyayya ma kai kiyayya ma wani saboda shi ba musulmi bane to da ka gani alwala wal bara ci gaba innal muwalat to dunnan bayanin da za a yi sharhi na dinga yi bari ku ji ɗaya bayan ɗaya ci hmm. yana da yawa sharhin ci gaba innal muwalat wal muadat innal muwalata innal muwalata na'am mhm. innal muwalata na'am mhm. innal muwalata wal muadata na'am mhm. ja'at bihi ma shari'atuna al gharra soyayya da kiyayya shari'a mutum ta zo da su duka akwai inda za a yi soyayya akwai inda za a yi menene kiyayya shari'ar mu ta musulunci wadda take kalkal kalkal ne algarra ta zo da su duka hmm. an gane فلا يثبت إيمان المرء ثبوتا تاما إلا بموالاة المؤمنين ومعاداة wa والمنافقين والمشركين وجميع قواعد الكفر Kaji? فلا يثبت إيمان المرء imanin mutum ɗaya ba zai tabbata ba subutan taman tabbata cikakke illa bi muwalatil mu'minina sai ya jibanci yan uwansa mu'minai wa mu'adatil kafirin yayi gaba da kafirai wal munafiqin yayi gaba da munafikai wal mushrikin yayi gaba da mushrikai kai wa jami'i dawa'il kufri da dukkan kungiyoyin na kafirai sai yayi gaba da su kafin imani sanin kenan ya zama subutan taman tabbataccen cika ci gaba allazina yajussuna yajussuna bil islami dafsa wanda suke makirci wa musulunci iyakan makirci jiharan wa a fili da boye lailan wa naharan dare da rana wa yamkuruna makaran laili wan nahar suna makirci dare da rana wa musulunci da musulmai wala kiyaye alaƙa. zumunta da ke tsakanin ku da su in dai kai baka bin su sai sun maka makirci magana kai dan kawunsu ne dan babbansu ne dan in dai kun addinin addininku ya tsaba to la yuraqibuna fika illan wala zimma ba wani alƙawari da ke tsakanin ku da su zai sa su barka ba wata zumunta da sa su barka an gane wannan ci gaba wa yakiduna lil islami wal muslimina kaida hmm. wa yakiduna lil islami wal muslimina kaida suna makirci wa musulunci da musulmai iyakan makirci فيجب ويجب على كل مؤمن يا رب دول أكن كون مؤمن رد فعلا to shi ma ya yi haka eh, ka yi raddi dimana aikin makirci suke yi musulunci kamar mayar musu karka tsaya kawai ci gaba da fa’isa da fa’isa da fuskanci dasisan da suke yi wa makidatihim da makircin da suke yi da sauran abin da suke na makirci hmm. wa min as-sajaza yawa wa min as-sajati yana daga cikin wauta hmm. daga bawa shine wa min as-sajati hmm. yana cikin wauta da hauka da rashin fahimta da dolanci min fi'atin nasi wata kungiya daga cikin mutane za mu je kansu kenan na fara hanyar الذين يدعون الإسلام والإيمان يدعون الذين يدعون الإسلام والإيمان wannan riya cewa su musulmi ne kuma suna riya cewa suna da imani amma bi alsinatihim da bakin su kawai da harshen su na'am thumma yu'aduna al-kuffar min al-yahudi suna jibantan kafirai da da kirista suna kusantansu da sunan kusanto da addinai da ne sasanci bayanan adiyani da za'amihim yawwa waya haɗa kan addinai gaba ke da interfaith kenan kamar yadda suke liyawa eh, eh, eh anna fi'lahum hadha anna wannan aikin da suke yi yu'allifu al-quluba cewa su al-munafira wai wannan aikin da suke yi shine zai hada kan zubun zukatan musulmai da wasu addinai yaki hmm. eh a aka ke liyawa a yadda mu kawo zaman lafiya ne a daina yaƙi eh ta haka musamman islam musamman salam wal amni ummati yawa da a kawo aminci da tsaro a tsakanin al'umma hatta sara ba'dhum yuzhiruna al mahabbata wal wudda للكفار للكفار مع توافر الأدلة من الكتاب والسنة تو يا إسا دكتا دكتا دكتا حتى صار بعضهم هر ساشن سوكا كسانشي إرم كينا يظهرون المحبة sukan bayyana soyayya walwudda da fata ko gane ba ne kufari ga kafirai ma a tawaffurul adilla ga dalilai masu yawa minar kitabi wasu na da ƙur'ani da hadisi allati ta'muru mu'minina wannan dalilai din nan ƙur'ani da hadisi suna umurtan dukkan mu'minai bi mujanabati da nisanta wal da kara nisanta anil kuffari da dukkan kafirai hmm. ƙur'ani hadisi ya tabbatar da haka ka nisanci kanka daga kafirai amma su duk ina ba ruwansu wa mu'adatihim da kuma gaba da su wa bima ya abuduna min duna da ma abin da suke bauta ma wanda ba Allah ba min al-awsani da gumaka wa salib da cross ko gane bane wa gairi zalika min al-ma'budat alwasaniya wa da sauran abubuwan da ke bauta ma wanda ba Allah ba na daguti ne na gumaka ne dole ka bayyana adawanka da su wani ne cikin imani an gane wannan ci gaba وقد وجد في هذا الزمن حقيقة حقيقة أن سامو suke زمني فئة وتقنجيا تزعم أنها كلمة سكيريا أنها فئة إصلاح ورسول فومة ai sun zo ne su kawo gyara a tsakanin al'umma su rage tsananin kishin addini ko gane bane su rage tsananin aqida ko gane bane bayanan nasu tsakanin mutane tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba eh fakanu yaqumuna saffan wahidan amma suna haduwa a masallacin su ba za coci sahu daya ci gaba la ilahi wa adahi islam sukan haɗu zaune tare da abokan gaban Allah da kuma abokan gaban menene musulunci ehe min da'wati ila jam'il qulubi wan nufus da sunan a hada zukatan mutane a daina kinkiyayya a daina ainihin fada da wannan sunan suke aiki fi kanafin wahidin eh a zauna a guri guda eh guri guda don a samar da da aminci a tsakanin mutane a samar da zaman lafiya wa ikhmadil fitna don a kashe fitina wa shaqaq don a kashe ainihin rudani da zanga zanga bayan shu'ubi wal tsakanin al'ummomi tsakanin al'ummomi da kungiyoyi da suka saba mu juna kamar musulmi da kirista da yahudawa da kirista hmm. fa kanu bi hadha al'amali sai suka kasance da wannan aikin da suke yi yukhalifuna ma za'a fi kitabi was sun saba mu duk abin da yazo cikin qur'ani da hadisi na gaba da makiya musulunci min al'amali bi mu'adati man hadda Allah wa rasula mun da aka ce da duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa to kada kada kada kada kada jibince shi walau kanu aba'ahum ko da ubannin su ne ko da ubannin su ne ko yan uwan su ne ko dangin su ne ko ko abokan su ne ko kuma ainihin menene surkan su duk musulunci ya ya ya tsawatar ko da ka ne ya saba ma Allah da manzonsa to karka so shi dan uwanka haka dangin ka haka ko ma waye wanda yake aqidar musulunci shi gaba na'am ila zuwa karshe shi gaba khazu a'da Allah wa a'da al-islam bi tanatan min duni al-mu'min yawa fattakhazu a'da Allah wa a'da al-islam bi tanatan min duni al-mu'minin kawai mutane da suka riki abokan gaban Allah abokan gaban musulunci sune abokan jiyayyar su su ne abokan mitin su ne abokan yawonsu su ne abokan hirarsu kowa gane ba ne ci gaba min duna mutsi ma amara Allah wa rasulu aka sun abin da Allah da manzo kai umurni min walati ihwani ihwani muslimin abin da musulmi ce ka jibin an uwanka musulmi shi abin da Qur'ani da hadisi ya tabbatar muttaqina fi kulli zamanin wa makan yan uwanka musulmi wa jin tsoron Allah sune Allah ce ka umurta a kowane lokaci a kowane zamani ba bambanci ci gaba وعلى وعلى سبيل هذا التسامح الديني a saboda wannan kokarin kawo sassauci na haɗa kan addinai wata karubun addiyan da kusanto da addinai masu bambanci su zama ɗaya aka samu su ƙungiyoyi da irinsu na kafurci fi biladin musulmi na matan hmm. duk ƙasashen musulmi da ta samu irin wannan ƙungiyoyi a saudi arabia ma yanzu an samu Eh. tad'u ila nas wa tana kira zuwa tana kira zuwa gabatar da mutane da musulmai ta bata musu aqida addiniya na ayi aqidar su ta addini wa mabadihim al-islamiyya da ainihin da yake ainihin asali foundation a musulunci ita ce aqida na'am bismi taqrib bayna al-adyan wal ahzab da sunan kusanto da addinai su zama daya Eh. bisababi ma tad'uhu ilayhi tilka to dalilin da yasa abab dalilin da wakilan da waɗannan kungiya take yi eh me ya faru yanshau auladul muslimina wa tafaluhum bila imana wala aqida wala girata lil islami sakamakon kiran da waɗannan suke da kusantar da addini to yanzu ana da ƴaƴan musulmai su taso babu aƙida. babu imani ba kishin musulunci su ɗauka dukkan addinai ma ɗaya ne to wannan shine barnar da waɗannan su nuna Khalid yanzu suke yi barnar kenan duk wanda za a haife shi in dai wannan aqida ta shi an rene shi a dusan wannan aqida to wallahi addinin duniya gaba ɗaya zama daidai ne da musulunci da wannan duk daidai ne ya taso la aqidata wala imana wala ghirata yanzu to bai da kishin ma musulunci ah, ba ka jin wannan na label abin da aka da da ka tambaye shi I ain't a Christian or a Muslim. Yet you can call me whatsoever I am. If you call me a Christian, I am a Christian. If you call me a Muslim, I am a Muslim. Ko gani bane, sai ka kira ni ko ne in kace ni Kirista ne ni shi ne, in kace ni Musulmi ne ni shi ne. Kirist Islam kenan, to yi ne kiran da'awa da sunan kalin kenan su yi. Allah sauwaka, ci gaba, ci gaba. Fa yakununa fariqatan li kulli sa'idin. Kaji? Fa yakununa fariqatan da kulli sai ƴaƴanmu su kasance abun farauta ga duk mai farauta sai eh, farauce su eh. da dukkan abu mai kama nama ko zaki ko mene ƴaƴanmu sai su zama eh. ka haula su kasance kamar irin su irin masu wannan kira din su hmm. zama daidai da su ta yaya ba za su rika jidinta yan uwansu mu'minai ba wala su kuma gaba da kafirai fayriduna ay yattakhidhu bayna zalika sabila su wanda yazo an samu wani addini ne wata akida ne tsakatsaki kai ba tsantsan musulmi ba kai ba tsantsan kirista ba ina kira su da khaliq kina ana tsakatsaki eh kowa namu ne kowa muna muna muna muna karuwa muna muna muna mene kenan muna bara muna karuwa muna bara sadaka yalla ko ba ga bane muna karuwa muna bara to irin aqidar kenan kai ba tsantsan kafiri ba kai ba tsantsan musulmi ba wa yuridu an yattakizu na zalika sadila yanzu wannan wani usulubi ne wata nilla ne wata hanya ne tsakatsaki. suke so su dauka su shigo eh masu da'awa kenan su sun iya da'awa baka zama dan mai tsanani kai ba mai tsanani bane eh kai ne sassaucin aqida kai ne sassaucin imani ko gane bane أو آه، وعتوشيني إلا سوق شكرا ماله فهو كمسلم يصلي في المسجد ويزور الكنيسة كاجي هو كمسلم يصلي في المسجد ويزور الكنيسة ينا صلى ما أما كما زيتي زيارة شوشي يعني. ويظهر وده ومحبته لأصحابها أوا إن سويا يبسا دي انتنسا قمسوا أنن شوشي دي يجي قمسوا أنن ci gaba wa kullu hadha bi ismi at-tasamuhi wa duk wannan fa ana yin sa ne da sunan kusanto da addinai su daina fada duk da sunan kusanto da addini ne ci gaba wala yash'uru al-muslimu wala yarda fi nafsihi annahu yukhaliqu ash-shari'ata bi hadha ah. ai musulmi ba zai ji a jikinsa cewa ya saba musulunci idan ya je coci ya nuna soyayya wa masu ita ba haka ma daidai ne duk da irin da'awar da su nuna kenan take nunawa Eh, shi ba da dauka ba laifi haka bane ba da hmm. dauka laifi bane ci gaba bal in kana aliman aw muta'aliman wa huwa yad'i al-ilma to kun san cewa yan shi'a ma suna da irin wannan aqida ta ta karu kun san haka ai na ga muku akwai kungiyoyi da yawa da yan boko da yawa wadda wannan aqidar suna da ita hmm. sai za ga yan shi'a suna zuwa coci su zauna da su in ana rana kirsimas ko ana kirsimas yi da su in ana maulidi su yi da su ko ba gaba ne to me saura kuma ka gaya min me saura ku shiga kafatan watsa labarai da ku ga lokacin da aka yi wani menene wani maulidi a Zariya, ga kirsoti da cross su, ga an shi'a da da gangura su sau daya kaga an zama daya ko ba zama daya ba ne ah, kai 'yan tijjaniya ma suna da irin wannan aƙida mu sani ba wallahi suna da shi baka ji malamin su baka ji malamin sabon da ke faɗa ba ce ce addinin kirista addinin zaman eh tausayi addinin musulunci kuma addinin menene zaman lafiya to ai duk ɗaya ne Allah abin da ya bada kenan ce wannan addinin tausayi wannan addinin zaman lafiya da aka ce mu babu da matsala da su har ma ce ma da a zaɓi wani musulmi ma gara ma a zaɓe su duk wannan hanyar cewa tana ki da ke gane bane kai in ana maulidi ba sa zuwa su aro ganguna coci da akida ce wallahi in muka yi wasa wannan akida sai sai ta bata musunci ga baki ɗaya. duk kungiyoyin batanin suna da akida ta arwala a da ta ta karu addiyani wata samu addini duk suna da shi kawai ɓoyewa suke wani lokacin sun samu dama sai su bayyana ta wala ahlu sunna na gaskiya ne kawai basu da wannan akida duk suke da abota mu Allah shi kadai a karkashin Qur'ani da hadisi ah me yasa suke ce mana yan ta'adda dukkan su in dan shi ya bude baki da dukkan ahlu sunna sai ce dan ta'adda ne in dan dalika ya kira ahlu sunna da ce dan ta'adda ne in sun nuna khalid in sun kira mutum da ce dan ta'adda ne ko mu gane bane sai za yau duk waɗanda ake yaka duniya wa ahlu sunna ne saboda suna suka rike tsantsan Qur'ani da hadisi a bisa fa'intan magabata wanda ya saba musu a saba masa amma wala duk ƙungiyoyi na in ka su suna da irin wannan nau'i sai sa nake jin tsoro ma wata ƙungiya ga ta nan na ga kafa ta yana rawa suna kiran kansu ahlus sunna amma na ji malaman su suma sun dan fara kaucewa kafa ta fara zanewa suna kawo wasu ayoyi suna dan musu kuskurima a Qur'ani ku ya tara wala ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ci gaba na waho ya da'i ilma fa ya tsakuru laka au ya tsulu laka hadhihi al-aya ga lokaci yayi kuma muna tsakiyar magana magana tana da yawa fa wajen shafi wajen nawa ne shafunan fa da yawa fa yanzu har yanzu akwai wajen shafuka wajen biyu ko uku ne to a daga ce bari mu rufe haka in muka zo za mu ci gaba aiki, insha Allah wani wani lokaci za mu ci gaba a takaice alwala walbara ina son yin samarizing din abun ne alwala walbara ka jibinci dan uwanka musulmi ka yi masa soyayya don Allah wadda za ka kishi ka kishi don Allah in za ka bayar ka bayar don Allah in za ka hana ka hana don Allah wayin ka biyo mu dan uwanka nan ka ba shi ne dan dan uwanka musulmi wancan ka hana shi ne dan ba dan uwanka ba musamman ma wanda ya nuna gaba da kiyayya tare da kai waɗanda ba musulmi ba mu'amalanmu mu da su shine menene musu adalci Ne musu adalci ku yi addininku ku ne namu ko ba ka bane ku yi addininku namu ba za mu auka muku ba karku auka mana wani iya katta kenan lakum dinukum waliya dini amma mu haɗu da ku mu ibada ko mu da'awa wannan ya saba mu koyarwa mu ku je ku yi naku kiran ku mumi namu ko ba gane bane Maza da taba haduwa da wata kungiya ya je da'awa da ita ba a babu wannan babu babu kuma da duk lokacin da ya da wanda ba musulmi kan kira su ne zuwa ga musulunci ba shiru yake yi ba kamar yadda waɗannan suke yi ƴan waɗannan ƴan neman kuɗin shiru suke yi a ce Allah uku ne sun shiru a ce Allah yana da ɗa sun shiru ko ba ka suke yi bane a ce an gice annabi Isa kuma Qur'ani ya ce ƙarya ne ba gice jiwo sun shiru ko ba ka suke yi bane wannan cin amana addini kuke wala cin amana addini ne wala cin amana ne yawa da haka za ku haɗu da jarraba tun a duniya kafin a je lahira Allah ya sauwaka ina gaba lokacin amsa tambayoyi na ko mun ci da lokacin a a za ta ba ki kace ya cika kwata bana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik